Kile shi mai namijin sautin da ke saka 'yan mata buɗa in dai ana biki ba mu lallai akwai aikin ganda. Mu babu mu a fagen tsada idan kawai dai kina hadda ki zo ta nan duk mutu alwusan ya bugan sautin aya aya mai nono in fa an bi taɓa rawo. abu ta mafi sawu ake cewa in jawo sawa saboda majoratin matan yanzu babu fa shekara eh, sha biyar ba 'yar shekara eh, goma ko 'yar shekara shida da hankalinki duk da kin zo a goge yawancin matan yanzu sai eh, kaduna abuja zaria ina ne garuruwan ne katakaf? sannan kin gama kewaye kewayen ki kin dawo sannan kin lokaci za ki shiga fim kuma wai ki buɗe baki ki gaya wa duniya cewa wai an miki kanta ne. Ni a matsayina na tsoho ne mijina yake dawowa a gida. Kilishi ga wata ƙura da ta taso a Kannywood kwanan nan. Kai ba mu ji ɗure ka ba a wata matsaya kake. Kwana biyu ko? Mm. Gaskiya ka. ka san abubuwan da yawa don mutuwa ta shiga kasuwa ka san abubuwan da yawa daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan wallahi ina studio muna ta ga waƙoƙi to gashi wasu suna ta fitowa suna maganar tawaye, ba mu san kai ma kana gudun a kama sunan naka watakil eh, akwai waɗanda wai wannan ce kucen da ake a industry mm. ko kuma ce wannan ce kucen da ake a bayan fage mm. dan a bayan fage ne saboda ni sai na bude tiktok ko na shiga youtube zan ga an ce wai waccan ta zo ta ce an mata kantakile waccan ta zo ta ce an mata kantakile waccan ta zo ta ce an mata kantakile ni na cikin wannan masana'antar tafi ni ban san wani kantakile ba ban san shi ba ya ake yin su menene kantakile sai wai abokina yake ce min dan baba yake ce min wai ko ka zo da kuɗinka a ɗan karɓi ka a ce ko za a saka na ce a wannan kan tafi ne misali yanzu to ai ba ma wani abu bane ba misali kamar taimakekeniya ce tun da yawancin masu wannan kantakilan yan bayan fage ne wanda ba a san su bane a harkar fim su ne aka san su da irin wannan ka kawa za a saka a fim amma sai ga abin da mamaki wai mace ta zo ta ce an mata kantakile da wayanki da iliminki da nutsuwarki har wani ya zo ya ce miki ki zo zan sake a fim zan baki zuwa kaza amma ni ga bukata ta ni wannan abin ya ban mamaki duk da duk wanda kaga ya zo ya shiga harkar fim wala mace wala namiji duk wanda ya zo ga goge ya zo babu magana wai a yi miki kantakila ki ce wai wai wani wani ya zo ya ce eh, sai kin masa kaza sannan zai baki babban role ko kuma sannan zai miki zai sake a babban waje a cikin fim ko ya baki babban karakta da fawayenki in fa an bi ta ɓarawo abu ta mafi sawu ake cewa in jawo sawa saboda majoratin matan yanzu babu fa 'yan shekara eh, sha biyar ba 'yan shekara eh, goma ko 'yan shekara shida da hankalinki duk da kin zo a goge yawancin matan yanzu sakinci eh, kaduna abuja zaria ina ne garuruwan ne rankata kaf sannan kin gama kewaye kewayen kin dawo sannan kin ki ce ki shiga fim kuma wai ki buɗe baki ki gaya wa duniya cewa wai an miki kan kili to kai yanzu eh, laifin su matan kake gani kenan laifin su ne tunda ba ɗauko su aka yi aka jawo su aka ce zo dole sai an sace a fim an miki kan takile ba ke kika ka kanki ke kika baro daga garin ku kika taho ke kika zo da kanki da kafarki ki kuma kika ce dan Allah a taimaka a taimake ki a saki kuma wai daga baya ki zo ki cewa wa muke kantaki ne kai da yawa suna ganin eh, idan ba a zo musu da wannan barazana ba kamar ba a sa su a ko kuma idan ma suka kin ba da haɗin kai sukan samu matsala ba a yi da su a'a ita harkar fim fa jini jini ce jini jini ce yanzu misali in ka zo da karfin jinin ka ana sa ka duniya za ta kalle ka kuma a ce kai ne kun fai kun ta fashe a kanka to dole a ce wai da ka zo da ka ɗaukaka ko kuma da kin zo da kin ɗaukaka dole fa sai an sha maya a rayuwa kuma kin ɗauki abin sana'a kin tabbatar da eh wannan sana'a ce wata za ki more ta ba da kin zo a'a yanzu misali in maka misali for example jarima nafisa abdullahi da ƙarfin jininta lokacin da aka yi mata sai wata rana ane mata duniya ta ɗauka to su fa irin wanne suke bukata kuma abin ko ya tsinka hawan hawa ne wani na bin wani wani na bin wani kuma matakin nasara sai kaya hakuri haƙuri amma wasu ni abin mamaki yake ban mama wai kan wai wai wai kan takile wai sai an mutu wani abu sannan a sake a fim ina cikin harkar nan tafi ni ban taba ji kuma ban gani ba kuma ba zan yi shaidar zan ce na gani ba saboda ba a taba a gabana ba ban sani ba to wai a iya cewa ko wannan korar da ta taso ne yasa ka koma gefe ka koma yin waka wallahi ba a yanayin aiki ka gane yanayin aiki ne yasa za a je ni duk? na yi shi muna ce muna ta ayyuka an baka wani lauki su to kana studio wace kalar waka kake yi wani bangare ka fi karfi a wakar ai bangaren waka ba wanda ban dauka ba hmm. duk kalar wakar da ta zo min ina yi ina yin nanaye ina ta soyayya ina ta gidan biki ina kai ko ta ne ne ne waka ko ta mutuwa kake so in ka zo za a rera yanzu guda nawa ne a ƙasa ina da waƙoƙi guda 23 yanzu a ƙasa an fitar da kundi ko kuwa ɗaiɗaiku ne na fitar da album yanzu haka guda ɗaya waƙoƙi nawa ne a ciki waƙoƙi guda goma ne a ciki best of aya aya na to masu kallon su so su ji wasu daga cikin waƙoƙin watakil karera ko kuma eh, da sun ji sun ce za su san kai ne yawwa akwai aya aya Aya aya mai nono aya aya ga mai nono. Kilishi mai namijin sautin da ke saka 'yan mata buɗa in dai ana biki ba mu lallai akwai aikin ganda. Mu babu mu a fagen tsada idan kawai dai kina hadda ki zo ta nan duk mutu ture alwusan ya bugan sautin aya aya mai nono. Mungurmusa ko almara da rakuni ya taka kaya Ka wacce ba ta yi liki ta jaji can kai kai takun aya aya. To, ka ji ta aya aya. Hmm. Akwai kuma hankakiya. Waga ce ne ta kan soyayya ba ta ce ta yaudare ni. Hmm. Muna soyayya rimi rimi ƙarshe na zama ɗan aikenta shi ne zabga mata waka. eh to ya zaki ki ya mai da dan uban wani naki walla baki tsoron Allah an kai mun riga mun ce Allah mun wuce wa shafar jinnu lawula ce kake aiki mu za mu kai ga kumfa ya kunu takamar mu manzan Allah jika gurin adananu addu'ar uwa ta ji mu dama bagwar maya mun saba ni gidanki ne zai kai na an yi walƙiya na ganki ba kuwa dare ne na ce gunki ban zama ɗan aiki ba kuwa dare ne na ce gunki ban zama ɗan aiki ni sai godiya gun Allah ayyukanmu sun kai aiki ka ji wannan to ita wannan hankakiya eh. eh da gaske ka shiga sasarin so din ne koko dai kawai kirkira akai a'a ba kirkira bace eh. soyayya muke da ita eh. soyayya ta yi nisa na magana za a kai kuɗin aure za a yi aure kwatsam kawai sai kuma naga ta fara aike na ya sai aka rabu ni ko ina fitowa dan da aka rabu a shekaru na je studio na rera waka yanzu sai ka zo shirin yankan kauna kenan eh za mu sake ta lahadin nan insha Allah na'am to akwai waƙoƙin naka da kai bidiyo ko kuwa dukansu suna a audio ne murya ce gaskiya har yanzu dai ba a yi bidiyo a cikin waɗannan guda ashirin da yan kan ba amma insha Allah ana dab da yin bidiyon wasu za su ce salon wakokin naka kada a ce kuma ka zo da salo na akori gwanja a'a wala ba ɗan salon kowa ba yanayin waƙa ta in ka duba ka gani na wasalan na fita saboda ni murya ma biyu nake duk abin da na faɗa a waka mace za ta faɗa sai a haɗe muryar kaga ba wanda ke yanayin waka kala haka kowa akwai salon da ya ɗauka akwai dai waka da na ɗauka nake tunanin kan na ɗauki salon wani a ɗauki tambura mata na ga kana ɗauki salon wani kawai sai kuma na haƙura na canja salon saboda an fara magana ai wannan salon wane ne wannan salon wane ne kawai sai na canja na datse salon na canja wani to yanzu kenan taura biyu kake taunawa ga bangaren fitowa jarumi ga kuma waka duka biyun za a ci gaba da tafiya ko koya abin yake insha Allah ai duka biyun ma muna fatan Allah ya ba mu sa'a kawai da nasara na to yanzu wani sako kake da shi to sako na ga mawaka ne zan tura shi to sako na ma dai ga mawaka dan Allah dan annabi babban mawaki ne kai yaron mawaki ne kai a sauke girman kai a zama tsintsiya ɗaya madaurin ki ɗaya duk gaba ɗaya babu me yi sai Allah to Allah subhanahu wata'ala kowa ya tabbatar masa da alkhairi kowa bukatun su na alkhairi Allah ya biya masa a sauke girman kai masoya ko a ina suke masoyi ne sannan zaka ji ana ta kai korafi cewa wai na kira mawaki wani bai dauka ba su ma masu kallo sai a dinga uzuri saboda yanayin aiki sakon da zan tura kenan wallahi Just. <laughs>